Allah. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na afirka a yau sa kuma akwai shirin nan na murin masu saurare daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa bayansa kuma akwai shirin lafiya sai da kula za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne abin da za a je a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da ambatan baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha biyar ga watan disamban shekara ta dubu biyu da ashirin wanda daidai da ashirin tara ga watan rabi'u saniyar shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan disamban shekara ta alif ɗaya takwas da da hamsin biyu. aka haifi harry becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar faransa a birnin paris bayan da wani masani dan kasar jamus ya gano hasken x-ray harry ya ci gaba da bincike har ya gano wasu abubuwa masu samar da hasken radioactive a shekarar ta 1896 wanda suke samar da hasken x-ray harry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari da yi a fagen bincike na ilimin kimiyyar lissafi sannan ya rasu a shekara ta 1908 masu saurari kwakwasan cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan disambar shekara ta tara da da saba'in biyar turawan spain 'yan mulkin mallaka suka fice daga yankin yammacin sahara kafin haka dai turawan sun mame yankin sahara ta yamma ne a shekara ta takwas da da tamanin hudu amma kuma a lokacin ne larabawa na yankin suka kafa rundunar yaƙi da mamaya bayan haka ba da jamawa ba ne suka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmaya ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 a lokacin da turawan suka fice daga yankin amma sai suka mika ikon kashi biyu bisa uku na yankin ga kasar morocco sannan sauran kashi daya bisa uku ga kasar murtaniya daga nan kuma kukurmar polisario ta koma tsakaninta da kasashen biyu daga baya murtaniya ta fice daga yankin amma kasar morocco har yanzu tana rike da yankunan da turawan spain suka mika mata yayin da mayakan polisario suke ci gaba da yan turjiya a gaban kasar ta morocco tare da neman a basu yankunan su da turawan mulkin mallaka suka kwace kuma suka mika su ga kasar morocco da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci sheikh mahdi wa'iz khurasani ya rasu shekul khurasani ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka bayar da gagarumar gudunmawa wajen ilmantar da jama'a bangaren ilimin addini kamar da kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu yin wa'azi a haramin imam hussein alaihi salam da ke karbala da kuma haramin imam ali alaihi salam da ke birnin najab na iraki sai kuma haramin imam rada alaihi salam da ke birnin mashar na kasar iran ya rasu yana da shekaru 82 a duniya kuma an bizna gawarsa a cikin haramin imam rada alaihi salam jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Toma madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. A Najeriya bangarori daban-daban na al'umma na ci gaba da nuna takaici game da sace ɗaruruwan ɗalibai na makarantar sakandaren kwana ta kankara da ke jihar Katsina. Kasar Tunisia ta bayyana cewa bata shirya kulla alaka da Isra'ila ba a halin yanzu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya yi tar da Allah wadai da takunkumin Amurka akan kasar Turkiya. Turkiyya. yanzu ga labaran kamar da za su zo muku. A Najeriya bangarori daban-daban na al'ummar kasar na ci da nuna takaici game da sace ɗaruruwan ɗalibai a makarantar sakandaren kwana ta kankara da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin kasar. Gamayyar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya ta sha alwashin fara zaman dirshin a garin Daura da ke jihar ta Katsina da nuna wa shugaban kasar Muhammadu Buhari damuwar su kan abin da ya faru na sace ɗaliban na kankara. kafin hakan dai jama'a da dama na ganin cewa gwamnatin kasar bata dauki darasi ba duba da abin da ya faru ga ɗaliban makarantar sakandaren chibok da ke jihar borno a cikin shekarar hudu ba a halin da ake ciki dai kungiyar boko haram ta yi ikirarin sace ɗaliban na makarantar sakandaren kwana ta kankarar shugaban kungiyar ta boko haram abubakar shekau ne ya yi ikirarin sace ɗaliban cikin wani saƙon murya da ya fitar gwamnatin tunisia ta bayyana cewa Ƙulla alaka da isra'ila baya a gabanta a halin yanzu da yake sanar da haka a wata hira da gidan talabijin na france 24 Minister tunisiyar hisham ma'amashishi ya ce ya daidaita alaka tsakanin ƙasarsa da isra'ila ba batu ne da ke cikin ajandar kasar ba a yanzu furancin na tunisia na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da makwabciyarta morocco ta sanar da dawo da alakar ta da isra'ilar tunisiya ta kuma ce tana mutunta zaɓin ƙasar ta morocco a matsayinta ƙasa 'yar uwa kowace ƙasa na da nata zaɓi da kuma yadda take tafiyar da wato diplomasiyar ta wacce za ta amfane ta tare da al'ummar ta in ji firayim ministan na tunisia a ranar alhamis da ta gabata ce shugaba donald trump na amurka mai barin gado ya sanar da dawo da alaka tsakanin isra'ila da kuma morocco a yayin da ita kuwa amurkar ta amince da ikon kasar ta morocco akan yankin saharawi yanzu dai morocco ta zama kasar larabawa ta hudu da ta amince da kulla alaka da isra'ila a ƙasa da watanni shida bayan haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da kuma sudan iran ta yi allah wadai da takunkuman da amurka ta kaka bawa ƙasar turkiya ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawar zarif ya bayyana a shafinsa na twitter cewa amfani da takunkuman da amurka ke yi kan ƙasashe ya wuce gona da iri musta zarif ya ce sabbin takunkuman kan turkiya abin takaici ne kuma iran tana goyon bayan al'ummar kasar ta turkiya da gwamnatin ta a jiya ne dai gwamnatin amurka ta sanar da kakaba takunkumi kan kasar ta turkiya saboda sayan makaman garkuwa samfarin s-400 kirar kasar rasha ita ma dai a nata bangare kasar ta rasha ta yi tar da takunkuman na amurka kan kasar ta turkiya to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaba alfa konde na gini ya yi rantsuwar kama aiki a wa'adin mulki karo na uku mai cike da cece kuce a wannan talata shugaban mai shekaru 82 ya sha rantsuwa ne a gaban kotun tsarin mulkin kasar a bikin da aka shirya tare da halartar shugabannin kasashen afirka goma sha ɗaya an gudanar da bikin ne a cikin tsauraran matakan tsaro inda aka zuba 'yan sanda da jami'an shandarma da kuma sojoji shugaba kwande dai ya samu damar tsayawa takara ne a karo na uku bayan kwaskware kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar mika shi a zaben raba gardama yan adawa na kasar dai sun kauracewa zaben wanda ya bashi damar sake tsayawa takara a zaben shugabancin kasar a karo na uku a ranar 18 ga watan oktoban da ya gabata asusun kula da yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya bukaci a sanya malaman makarantu a cikin jerin waɗanda ya kamata su fara samun allurar kafin cutar corona daraktar asusun na unicef henrietta ford ta faɗa a cikin wata sanarwa yau cewa annobar covid-19 ta naƙasa harkar ilimin yara a faɗin duniya kuma yi wa malaman makarantu kafi zai taimaka gayan wajen dawo da al'amura yadda suke har ma a kai ga buɗe makarantu in ta a cewar unicef tun daga lokacin da yaɗuwar cutar ya tsananta a ƙarshen watan afrilu rufe makarantu ya ruguza tsarin bayar da ilimi ga ɗalibai da kusan kashi 90 cikin 100 a duniya kimanin yara miliyan 320 ne ba sa zuwa makaranta saboda annobar ta corona wanda kuma babban abin damuwa ne da ya kamata mu yi hubasa a kansa a cewar asusun na unicef to labaran duniyar kenan To gashe da Hassan Barka dauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirye-shiryen da na riga na ambata inda za a fara da sauran shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma ma suke ci gaba da faruwa a nahiyar mu ta afirka da fatan masu saurare suna cikin goshin lafiya to a kwanakin bayani dai kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuffukan yaƙi wato icc ta sanar da cewa za ta fara gudanar da bincike kan yiwuwar an tafka laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a najeriya tsawon shekarun baya-bayan nan tun bayan bullar annoban nan ta boko haram a kasar inda ta zargi cewa 'ya'yan boko haram din da kuma sojojin najeriya sun aikata waɗannan laifuffuka to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin mai wannan sanarwa take nufi me ya faru ne sai yanzu kotun za ta fara gudanar da wannan bincike me zai faru idan har kotun daga karshe dai ta gano an tafka waɗannan laifuka da take zargin to nan dai su ne tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsawa tare da masana harkokin shari'a a shirin namu na yanzu sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. To masu barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a kwanakin bayan da kotun kasa da kasa mai shari'a manyan laifukan yaƙi ta sanar da cewa za ta fara gudanar da bincike kan yiwuwar an tabka laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama a Najeriya tsawon lokaci tsawon shekaru da ake ta fama da rikicin nan na Boko Haram musamman ma dai a wasu bangaren Najeriya din da ban daban babbar mai shigar da kara a kotun da malama fatu bensuda ita ce ta sanar da hakan a kwanakin bayan inda ta ce suna da wasu batutuwa a hannu da suke nuni da cewa an tafka laifuffukan yaƙi din a najeriya inda ta ce komai dai ya kammala a matakin farko domin gudanar da bincike game da halin da ake ciki a can najeriya game da kungiyar boko haram da kuma sojojin ƙasar inda kuma ta ce sun sami kwararan bayanai da ke tabbatar da cewa 'yan boko haram ɗin da kuma sojin najeriya ɗin sun aikata laifukan yaƙi da kuma cin zarafin biladama. To tun dai bayan wannan sanarwa bangarori daban-daban a Najeriya ɗin sun yi maraba da hakan a daidai lokacin da wasu kuma suke cikin wato fargaban abin da zai biyo baya na wannan sanarwa ganin irin abubuwan da suka faru a kasashe daban-daban na afirka da kotun ta sanya hannu a cikinsu musamman ma dai irin zargin da ake ta yi wa kotun na nuna wariya da kuma gudanar da ayyukanta kawai a kan shugabannin afirka to abu tambaya da kamar da muka yi a farkon shirin shin mai wannan sanarwa da ita wannan mai shiga da kara ta yake nufi sannan mai faru ne sai yanzu kotun za ta fara gudanar da irin wannan bincike din sannan kuma me zai faru idan har kotun daga ƙarshe ta gano an tafka waɗannan laifuffuka da take zargi sannan kuma yaya batun zargin da kanta ake yi wa kotu din na kan cewa tana nuna wariya da nuna akan wato kasashe daban-daban ganin cewa akwai kasashe daban-daban waɗanda shugabannin suka ba irin waɗannan laifukan yaƙi din amma kuma ba ta magana kansu to don tattauna waɗannan tambayoyi da na gabatar da ma wasunsu a halin yanzu muna tare da barista bello ibrahim jahun wani masanin harkokin shari'a kana kuma malami na bangaren shari'a din a jami'ar ahmadu bello da ke zaria congo campus kenan a nan zaria inda za mu tattauna da shi to barisa idan muka fara ita wannan kotu ta icc ta sanar da aniyarta na fara gudanar da bincike kan abubuwan da ta bayyana cewa an tafka manyan laifuffukan yaƙi a najeriya shin a shar'ance mai hakan yake nufi barista uh, wato ita international court of justice wadda akan ce mata kotun duniya ko kotun binciken laifuffukan yaƙi na duniya uh, tana da hurumi ne mafi yawa akan ƙasashen da suka rattaba hannu suka yadda suka zama su zama mambobin wannan kotu kuma sun aminta da ikonta a kansu ma'ana kasashe suka miƙa wuyansu ne da kansu su rantaba hannu a cikin yarjejeniyar eh, kasancewa mambobi na cikin wannan kotu to najeriya tana daga ciki muddin mutum ya kasance ya ba da wannan matsayi nashi a ƙasa kamar wannan ƙasa ta najeriya to wajibi ne ma wannan ƙasa ta zama ta ba da haɗin kai wajen yin binciken da ya kamata wanda ake nema a kan tuhuman da ake yi da kuma kan waɗanda ake tuhumansu su na wannan irin tuhuma domin tabbatar da cewa an samu shaidu isassu waɗanda za a iya gudanar da waɗannan tuhuma a gaba wato a ɗauki waɗanda ake tuhuman su a kai su gaban kotu can a hague ko kuma a tabbatar ta hanyar bincike cewa wannan tuhuma da ake yi ko kuma ƙara da aka kai ba ingantaccen ƙara ba ne ma'ana dai fagen bincike fagen bincike ne kamar yadda za a ce bincike har yanzu ba a kai matsayin da za a ɗauki waɗanda ake tuhuma a kai su ƙara can kotun duniya ba tukunna ana dai fara bincike a fuskan shari'a bincike ne kawai. to barisa shin wasu abubuwa ne daman ita wannan kotu take bukata kafin ta fara wannan bincike. wato anan abin lura shine kotu kotu ce fa kawai ba za ta zama mai ƙara ba ba za ta zama shaidu ba ba za ta zama waɗanda ake ƙara ba abin da nake nufi shine ko da kai a karan kanka ko kuma mutum ya lura ya ga cewa akwai ta'addanci da ake ta hanyar sojoji ko ta hanyar wasu ƙungiyoyi na 'yan ta'adda ita kotun ba za ta kawo kanta ta ce to ya kamata ku kawo ƙara a gabanmu ko kuma ta zo ta ce to kai da kai wane da wane na ga cewa kuna ta'addanci bari in kawo ku gabana don in hukunta ku a'a kotun tana bukata ba kuma a bukatance ba a bukatuwar sharaɗi na yadda ta fara aikinta dole ya kasance cewa akwai ƙara in babu ƙara babu abin da kotu za ta iya domin kotu ba ta zama shaida ba ta zama mai kara ba ta zama kuma ta zama mai kara ta zama mai alkali so abin da ake bukatuwa tsawon shekarun nan shine a samu waɗanda suka kai kukansu gaban kotu to ina ganin tun shekarun gaba ɗaya hala ba a samu waɗanda suka kai kukansu gaban kotu ba shi yasa kotun ba ta ɗauki mataki ba ko kuma in an kai ba a bi sawu an bi an tantance cewa a matsa sai wannan shari'a ta shiga ta kai ga waɗanda hakkinsu ne su zo su ta a bada umarnin yin bincike ba to a yanzu an kai ga wannan fage da ko kara ya shiga kotu kuma gefen waɗanda su kamata su su bincike a kai yanzu su ne suka fara kafin nan su gani shin akwai isassu shaidan wanda za a iya kai wannan kara gaban kotu ya kasance an kira shi kara ya bayyana a gaban kotu ko babu so abin da ake tanaji na farko shine a samu waɗanda za su kai koke to kenan yanzu tun da kaji ana maganar bincike to an kai koke kenan ma'ana an kai kara to barisa ita kanta mai shigar da babban mai shigar da kara na kotu din fatibayan da ta ce suna da wasu dalilai da suke nuna cewa boko haram da kuma sojojin najeriya sun tafka laifuffukan yaƙi din to idan har suka gama wannan bincike nasu suka gano cewa lalle hakan ne waɗannan ɓangarori biyu sun tafka waɗannan ayyuka da ake zargi to mai shari'a ta tanadar za a yi kenan to a gaskiya idan aka yi bincike aka gamsu cewa akwai isassun shaidan da za a iya kai mutum kara to ko dai a buƙaci ƙasa ta kawo shi da kanta idan yana ƙarƙashin hukuma ne ko kuma a umarci 'yan sandan duniya da ake cewa interpol da ba su warantin kamu su kama wanda ake tuhuma su kai shi gaban kotu to in ka lura da cewa wanda ake tuhuma yawancin su sojoji ne ko kuma a 'yan ta'adda ne to ka kuwa san cewa 'yan ta'addan nan a yanzu ma gwamnatin najeriya ba ta iya gamawa da su ba bari hatta kamo su ta iya kai su gaban kotun duniya don a musu shari'a sannan a ɗaya gefe kuma waɗanda ake ƙara su ma sojojin najeriya waɗanda hala'in sun kai kansu su ma suka ce gashi sun kawo waɗancan wanda ake tuhuma wato sun kawo yan boko haram su ma a ce to kuma ku tsaya kuma ana tuhuma ka ko san ba za su kai kansu ba ba za su kuma kama kansu da kansu ba har sai idan ita kwaryar gwamnati ta ga cewa ya cancanta wanda kuma bisa kasantuwansa a matsayin karkashin eh, ikon wannan kotu ya wajaba ne a kansu su ba da haɗin kai a samu waɗanda duk ake tuhuma da wani laifi a kai shi gaban kotun eh, na wannan kotun duniya icc domin a yi masa shari'a in an same shi da laifi a masa hukunci in ba a same shi da laifi ba a sallame shi hukuncin suna nan tsawon shekara shekaru ishirin da wani abu ko kuma shekaru eh, rai da rai duk ana da su irin wannan amma in ka lura da yadda kotun duniya take a bisa al'amuran yau da kullum ka ga akwai albashir na sudan wanda shi da shugaban kasa ne wadda aka ta neman sa kuma aka sa warantin kamu a kansa allah bai nufi a kai shi ba ban sani ba ko yanzu an kai shi amma sai da aka masa juyin mulki sannan aka iya samun dama gwamnatin da ta hau take cewa za ta miƙa shi to kaga in mutum yana kan ikonsa a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati ko sojan ne shi ko kuma wani babba to za ga cewa da kyar ne ya miƙa kansa ya ce gani na kawo kaina domin hukumar soja tana daga cikin waɗanda za a yi amfani da su wajen tabbatar da cewa waɗanda ake zargi ko ake tuhuma a kotun duniya ga su an kawo su to sai kasance cewa mai kawowan shi kake zargi to wane ne zai zo ya kama shi 'yan sandan duniya idan ba sun same shi a wani gefe bane su kama shi sharar su kai shi to ko ba za a iya ba mana za ka ga an daɗe ba ba za a iya ba ne don tsarin doka a'a ba za a iya ba ne don tsarin kasa bin doka. to masu saurare lamura da tambayoyin suna da yawa amma kuma lokacin da muke da shi ya kawo jiki don ana mun ishara cewa lokacin da aka diba mana ya riga da ya kawo jiki don haka ana za mu ban kwana da ku a wannan karon duk da cewa abubuwa din ba sun kare bane to bari sai sake kasancewa tare da mu insha Allah a shiri na gaba inda za mu amsa shauran wasu tambayoyi da muke da su a kan wannan batu din da dan Allah sai wani jiƙon kafin nan guda ta musamman ga shi barisa bello ibrahim jahun da ya mana tambayoyi insha Allah masu da sai wani wasu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu da ke birnin tahiran na jamhuriyar musulunci mai magana lawali wanda daga niyamai nijar eh, na a yau shine dangance da taɓarɓarewar tsaro da yake faruwa a najeriya da ma wasu yankuna a nan ƙasar namu to a gaskiya abun tun ana ganin shi kamar wasa to abin ya kusa ya kai inda ba zai taru ba saboda gaskiya irin labaran da muka samu a kwana-kwanan nan wai an je a wata makarantar kwana an kwashe yara to a gaskiya wannan ma hankali baya daukan shi saboda a cikin wani irin motoci ne za a daukan mutane kuma a wani get ne za a wuce da su wanda jami'an tsaro ba su gani ba to gaskiya wannan kamar rena hankalin talakan najeriya ne ko kuma rena hankalin al'umman duniya fatan mu da allah ya kawo mana karshen wannan rashin kwanciyar hankali da eh, za zalunci da ake wa al'umma assalamu alaikum mai magana da wajen daga nemin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na jamhuriyar musulunci jihar tehran kamar kullum kuna tare da tahir m tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo wannan shirin ne domin ne kada allah da wannan ta'addanci da ake na sace mutane da kashe-kashen boko haram da wannan abu da wallahi sanin annual kiyamar riga mun gan so suke cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya rasa yadda zai yi cin shi ya aje mukamin musa da suke so shugaban kasa yayi yi Allah da kuma Allah zai kama da yan ta'addan nan yan siyasa ƙasar mu Najeriya ku ne yan ta'adda Allah ya saka mana Allah ya isan mana duk mun gane ba ka kishin talaka sai kishin kanku assalamu alaikum murya hausa tseren muna fatan alheri kuna tare da musbahu abu da magaram zan yi tsokaci ne biskan zaben da aka gudanar na kananan hukumomi a ƙasar nijar alhamdulahi an yi zaɓe kusa in ce kacokan maraka arewa wannan zaɓe ba tare da an samu na mummunan labari ba alhamdulahi sai ma allah godiya sai dai kash dangance da tsare-tsare da wasu abubuwa dai an samu kurakurai kuma an yi aiki aiki da kuɗi da abubuwan an haramta shi a wurin zaɓe amma kashi yau wallahi a nan ƙasar nijar zaɓe ya lalace kwata-kwata. salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muryoyin masu sauraro suna usaini labran daga nan ɗan katsari gunduma jihar dogon dutse a tsakiyar nijar cikin roso ina muku fata alheri kuma ina ma yan uwana yan nijar barka da murnan gama zaɓen kwansanyoyi municipal da regional murna an yi lahiya an kare lahiya inda labari yake zo mana duk faɗin jiha ta ta doso ko kyashi ba a kashe ba babu inda an kai zagi ko faɗa ko wani abu siyasa ba gaba ba in ka iya wani abu siyasa ka je ka bi gida gida gari gari ƙauye ƙauye ka tallata kanka ka tallata fartinka insha Allah rabbi abun ya burge mu sosai kasancewar yadda muka ga aka gudanar da yakin neman zaɓe har aka zo wajen jihar ƙuri'a sai mu ce alhamdulillah gaba dai gaba dai ƙaramin hukuma ta ta ɗan tsari gaba dai gaba dai departement ta ta dogon dutse gaba dai gaba dai jiha ta ta doso kuma gaba dai gaba dai Nijar Allah shi ba mai da Allah shi gwada mana an yi na shugaban kasa da dan majalisa lami lafiya kamar yadda aka saba a Nijar Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana naku na yau da kullum Muji Muhammadu wanda aka san da suna Muji Soja mai adada sahu a nan Zandar. Eh ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugabanni wanda aka zaba ko in ce kwansanye kwansanye ga a kai ganin shugaban kasa da su yi aiki fi sabilillahi tsakanin su da Allah. To sun ga dai yanda muka sha wuya tsawon shekaru goma. Eh kowa jikin shi ya gama shi. Kenan yanzu dai mun zo mun zaɓi wanda muke tsammani muke zato za su mu abin kirki amma sanin daidai sai Allah kuma Allah wanda muka zaba in habba za su mu abin kirki ba Allah ka kaba su in za su mu abin kirki Allah ka ba su sa Allah ka taimake su Allah sa su aiki tsakanin su da Allah ba sai da cewa wannan dan fartin bane ko wannan dan fartin ne kamar yadda wasu gwamnatoci suka rika yi a mulkin su shine adalci nagode mai magana naku ne da kullum soja mai adalci suwa da magaran zandar Nijar a tashi lahiya bihoji kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zaben da ya gudana a ranar lahadi na kananan hukumomi da kuma 'yan majalisar jiha ya gudana cikin tsanaki kuma mutane sun fito tubarkalla kuma wannan yana nuna yadda mutane suke so su zaɓi wakilai halittaci a wannan matakai idan ba a manta ba tun bayan zaɓe da biyo juyin mulkin da aka yi ma marigayi tanja to ba a yi zaben kansiloli ba ko na ƙananan hukumomi da kuma na jihohi ai ya zama kama an yi tazarce shekara biyar ba a maimaita wani zaɓe ba shi yasa mutane suka fito tubarkalla domin su zaɓi hukumomi halittaci to allah sa abin da mutane suka zaɓa na ganin an samu canji ya tabbata suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar to gaskiya yau zan yi tsokaci ne a dangance da zaɓe da aka yi a jamhuriyar nijar na ƙananan hukumomi tunda an yi zaɓe an gama ubangiji allah sa wanda aka zaɓa masu adalci ne ganin cewar duk wanda aka zaɓe shi ana kyautata zaton zai yi abin da aka zaɓe shi don shi kuma muna kira da hukumar zaɓe yana da kyau ta yi adalci ta kwatanta adalci ganin cewa an sa ta gaba an ɗora mata yauni ne wannan na ƙasa duk wanda ta ɗora in dai ba a kan an zaɓe shi ba ne to ta tabbata ta wa kanta ne kuma insha Allah Allah ba zai bar ta ba kuma yanda muka yi zaɓen nan lahiya in ƙasa a gama lahiya Allah ka sa to na shugaban ƙasa ma a yi shi a gama lahiya ba tare da an ji wani tashin hankali ba na gode fure jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗatai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya. To Marilla ina gada kai ne ma zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin Dastan Rastan na Atul Ashahin Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. masu sauraro mu ta yau ita ce auren fatimatu zahra diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihi salam auren fatima salamullahi alaiha da ali alaihi salam dan abu talib alaihi salam yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da suka auku a shekara ta biyu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina an yi auren ne a ranar ƙarshe na watan zulƙida ko kuma rana ta farko na watan zulhajji kamar yadda dai malaman tarihi suka bayyana wato shekara ta biyu bayan hijira kenan watanni kimani biyu bayan yakin badar kafin auren da abubuwa da dama sun faru daga cikinsu dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun zo neman aurenta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki akwai khalifa na farko da kuma khalifa na biyu amma manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam yakan ce masu al'amarinta al'amarin aurenta yana hannun Allah kuma yana jiran umarnin sa wannan yana nuna cewa aurenta wani babban al'amari ne a addinin musulunci don matsayinta a wajen Allah ta'ala da kuma manufar Allah ta'ala ta sanya 'ya'yanta limamai masu tsarki kuma wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa wanda haka kafin aliyu ya gabatar da kansa a gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman auren diyarsa zahra salamullahi alaiha Allah ya shaida wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam kan cewa ya aurar da Fatima ga Ali alaihi salam. Sai dai kamar yadda muka sani shari'a tana buƙatar a nemi izinin mace kamin a aurar da ita ga mijinta da ta yadda da shi. Iyaye a nan sai dai su kwadaitar da ita ga wani wanda suka ga ya dace da aurenta. Don haka a lokacin da Aliyu alaihi salam dan Abi Talib alaihi salam ya gabatar da buƙatarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajen Fatima sallallahu alaiha inda ya yi mata bayanin matsayin Aliyu da Abi Talib alaihi a wajen Allah da kuma cewa shi mai tsoron Allah ne da sauransu. Sannan ya tambaye ta ra'ayinta sai ta kuya kanta ta yi shiru. a nan sai ya fahimci cewa shirunta yadda ta ce sai ya ce allahu akbar wato allah mai girma da yaddar fatima salamu alaiha a nan ne ya buƙaci aliyu salam da ya kawo sulkinsa ya sayar da shi a matsayin wato sadakinta an saida sulken dinari kimani 500 kuma daga ciki aka yi mata kayan ɗaki wanda suka hada da gado da matasan kai labulai da kayakin girki da kayakin kanshi da sauransu a ranar da za ta koma ɗakin mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taimaka wajen hada abincin waliman auren sannan ya kira su ya yi musu addu'a ya roƙi Allah ya yi albarka a cikin zuriyarsu wasu malaman tarihi sun bayyana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa masu yawa sun ci abincin walimar har ya rage duk da cewa a ganin ido bai fi abincin mutane yan kaɗan ba wani abu mai muhimmanci a auren zahra salamullah alaiha da ali alaihi salam shine cewa da su da 'ya'yansu na farko da kuma na biyu wato alhassan da kuma alhussein alaihi salam suna cikin wa'anda Allah ta'ala ya tsarkaka a cikin ayatul tadhir suna cikin ashabul kisa suna daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda Allah ta'ala ya wajabta son su a cikin alqur'ani mai girma suna daga cikin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da su zuwa mubahala da nasaran najran wa'anda suka yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan annabi Isa alaihi salam suna daga cikin wa'anda suratul insan ko kuma suratul dahar ta sauka dangane da su suna cikin suna cikin al'amura da dama matsayinsu a wajen allah ba sa irguwa da ƙarshe dai su ne wasiyan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ya bar wa al'ummarsa a bayansa ya ce mata idan ta yi riko da su ba za su bace ba Da haka zahra salamullahi alaiha ita ce mahaifiyar wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har duniya ta nade malaman tarihi sun bayyana cewa a duk lokacin da zahra ta yi kukan wata damuwa ta duniya sai mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tunatar da ita irin nimomin da Allah ya yi mata wani lokaci ta je wajen ta tana bayyana irin wasu damuwa da take da su sai ya ce mata ya Fatima shin ki amince da cewa Allah ya yi dubi a cikin halittunsa ya zaɓi babanki ya sanya shi annabi ba sannan ya yi dubi na biyu ya zaɓi wani ya sanya shi mijinki bari mu rufe shirinmu na yau da wata magana daga alama a alusi wani daga cikin manya-manyan malaman ahlus sunna yadda yake faɗa dangane da matsayin zahra salamullah alaiha inda yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya san cewa Zahra salamullah alaiha za ta yi tsawon rayuwa a bayansa da ya ce wa al'ummarsa su ɗauki dukkanin su daga wajenta masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. Shirin dai a wannan mako zai zama ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin rashin haihuwa ɗaya daga cikin matsalolin da ke damun ma'aurata da dama wanda har ma wasu lokutan kan yi sanadin rabuwar aure da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wadani hassan barka na shirya kuma zan gabatar Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To madalla kamar yadda watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na dorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan matsaloli na rashin haihuwa daga cikin matsalolin da ke damun ma'aurata da dama wanda har ma wasu lokutan kan yi sanadiyar rabuwar auren su. kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare da Dr. Sa'idu Ahmed daga mata asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To dokta yanzu za mu dora kan hanyoyin da ko masana sha'anin kiwon lafiya ke bi don gano hakikanin muke hana ruwa gudu a tsakanin ma'aurata wanda ke hana su samun haihuwa. farko da maganar rashin haihuwa abu biyu ne mace da namiji saboda a koyaushe muna abin akan samu jahilcin kawai a ɗauki duk laifin a sa kan mace na ɗaya kenan na biyu kuma a ɓangaren mace akwai mataki-mataki da suke jawo rashin haihuwa haka shi ma ɓangaren namiji akwai mataki-mataki da suke jawo irin wannan rashin haihuwa misali idan za mu fara kamar da ɓangaren shi namiji so da yawa za mu ga amu yanayinmu na nan ba kasafai ake yadda da maza suke ba da haɗin kai duk sanda aka zo wurin bincike na a gano shi yasa wannan iyalin ba su samu karuwa ba so da yawa za bar mace sai ta yi wurin shekara da shekaru ana bincikanta sannan shi namiji in ya yadda ma kenan zai dan leko a ɗan bincika har a cimma nasara har ma wasu su mukan samu a gano larurar har su fara shan magani kamar shi wannan maganar kwai da ake magana akwai eh, halitta da take ta daidai a kowace ba ta daidai ba idan namiji aka yi rashin sa'a wurin halittar mani ya zama na cewa an sami halitta wacce ba ta daidai take ba idan matakai matakai da ake bi har ya zama an samu wani tsallake a cikin matakan wannan halitta ce ta ubangiji wanda sai ka ga wasu su sun zo da kwan gashi dai kwai ne amma halittar ba irin yadda aka saba gani ba wannan yana ka matsala na biyu wasu ba halittar ba ne halittar ta yi daidai na kwan amma kuma sai zamana shi ruwan da kwan yake wanka a ciki ko yake rayuwa a ciki baya yadda a yi cuɗanyi da shi ruwa da ke jikin mace ta samu matsalar jikinta bai karɓi wannan kwan ba to nan ma akan sami matsala wasu kuma a kan dai kwai na namiji din banda halitta da kuma ruwan da kwai yake rayuwa akwai shi kan shi motsi da ake bukata da shi kwai zai rinka yi a cikin wannan ruwa wasu ƙwayayen sai a gan su motsin nasu sako ya ne haka ba karfi wasu kuma za a same su da karfi to masu ƙarfin sun fi azama kuma an fi samun rashin matsaloli da su saboda haka wayannan kaɗan kenan daga ɓangaren shi kwai kawai na namiji kamar yadda muka sani kuma akwai yadda hanyar kwan yake fita shi ma a namiji to idan hanyar da kwan zai biyo ya fito shi ma da matsala wurin namijin to shi ma za a sami matsalar kwan haka kuma wani in ya samu wani ma jinya haka wanda zai dumama jikin shi gaba daya to kwan zafin jikin shi miji zai sa yana illatar da wayannan kwai sanda zai fito ya shiga cikin ita abokiyar zama a ya zama da shi ma nan da matsala. To da yake dakta yi bayani akan bangaren na maza ko ya wajen mata batun yake ne? Nasu kusan mataki-mataki ne. Akwai matsalolin da muke cewa na can cikin cikinsu wurin oburi kenan. Oburi shine kaman wata halitta ce da take taimakawa wurin yin eh, jinin al'ada sannan akwai hanyar sannan kuma takan taimaka ita ma tana yi take yin kwan da zai biyu har ya zo mahaifa saboda haka in tana da matsala nan ma ana samun ah, matsaloli na haihuwa sannan hanyar da kwannan zai biyo daga inda shi wannan halitta yake wanda aka yi cewa ovary zuwa mahaifa nan ma idan wannan hanyar ta samu tangarɗa muninta dai shi ne toshewa amma wasu abubuwa ma ko da motsinta ne ya yi yawa taka iya yi wa kwan illa kafin ya iso wurin mahaifar a samu matsala ko kuma ya iso din amma ya yi jinkiri bai zo lokacin da ake bukata ba sannan kuma ita mahaifa da muka sani ita ne nan ne mazaunin shi wannan kwai in ya zo to idan aka samu matsaloli a cikin mahaifa zai yiwu mahaifar watakila a toshe take zai yiwu a ba toshe take ba buɗe take amma kuma akwai wani halitta da zai hana wannan kwai ya samu gindin zama a cikin mahaifar saboda haka da ya zo sai ya fare shine sai a dinga cewa mace tana yawan bari sannan kamar da muka sani kuma can ƙarshen bakin mahaifa nan ma akan samu matsaloli shi aka samu matsalolin shi zai yiwu daga ruwan da yake tofowa saboda sanan ne shi kan shi wancan kwai da namiji zai yi sanan zai biyo har ya zo mahaifa wayannan kaman a takaice kenan tunda abubuwan da yawa bangaren maza da bangaren mata da suke jawo rashin haihuwa a zaman auratayya na shi dan adam masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su to masu saurare saboda kurewar lokaci anan zan ja birki a shirin na yau sai dai ba tare da mun kawo karshen sa ba amma kafin nan godiya ta musamman ga Dr. Namu a yau Sa'idu Ahmed na asibitin asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya akan gudunmuwar da ya bayar ga shirin a nan kuma a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya zan likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a madaniya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida ya sosai mu a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da tattaunawa kansu To da fata masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. A shekaran jiya ne dai aka gudanar da bukukuwan tunawa da shekaru uku da nasarar da dakarun kasar iraki da kungiyoyin sa kai na al'ummar kasar suka samu akan kungiyar nan ta ta'addanci ta daesh ko kuma isis wacce aka kafa ta a kasar irakin kuma a lokacin ta kama wasu daga cikin yankuna masu yawa na kasar da ci gaba da aiwatar da ayyukan ta'addanci da suka aikata a kasar ko shaka babu dakarun kasar irakin sun sami wannan nasarar ce albarkacin rawar da marja'iya ta shi'a ta taka da kuma irin rawar da iran ta taka karkashin jagorancin shahid lautanar janar kasim suleimani to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don dubi cikin irin rawar da amurka take da kawayenta suka taka wajen kafa kungiyar ta da'ish a iraki da kuma irin rawar da kungiyoyin gwagwarmaya suka taka wajen kawo ƙarshen wannan makirci. sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa tun ma a farko-farkon lamarin da yi tun ma kafin wasu manyan jami'an amurka su faɗi da bakunansu a fili yake cewa ƙungiyar da'ish wata ƙirƙira ce ta amurka isra'ila saudiya turkiya da wasu kasashen yankin gabas tsakiya da nufin cimma bakar aniyar da suke da ita a kan kasashen iraki da siriya da kuma al'ummominsu idan kuma ma har suka sami nasara to su wuce zuwa ga wasu kasashe na daban irin su labanan yaman da sauran kasashen da suka zamanto musu barazana ga bakar aniyarsu da kuma bakaken manufofinsu na mamaya waɗanda suke da su a kan kasashen wannan yanki. ta hanyar amfani da 'ya'yan wannan ƙungiya ta ta'addanci wanda aka riga da aka wanke musu kwakwalansu da kuma mai da su ba a bakin komai ba duk da cewa manufar waɗannan ƙasashe wajen samar da ƙungiyar ta da'ish ko kuma rainonta guda ce da kuma cewa dukkaninsu suna ƙoƙari ne wajen haifar da rikici da rashin doka da oda a waɗannan ƙasashe da aka ambata bugu da ƙari kan rarraba su gida-gida don lamunce ci gaba da wanzuwar haramtacciyar kasar isra'ila wanda yake a fili yake cewa dukkanin waɗannan rikice-rikice da aka haifar a kasashen iraki ɗin da kuma siriya musamman ma dai siriya din duk wani kokari ne na ganin cewa dai an lamunce tsaro da kuma ci gabar wanzuwan haramtacciyar kasar isra'ila a wannan yankin bisa da aka yi da irin barazanar da waɗannan kasashe din suka suke ci gaba da yi a matsayinsu na sansanoni na gwagwarmaya ga haramtacciyar kasar isra'ila to sai da kuma duk da haka din kowace daga cikin waɗannan ƙasashe da hanyar da take bi wajen cimma manufar da take da ita a waɗannan ƙasashen da muka ambata a matsayin misali ɗaya daga cikin manufar da suke son cimmawa a ƙasar iraki shine kisan gilla wa 'yan shi'a na ƙasar da kuma tarwatsa su wannan kuwa wani lamari ne da yake a fili kuma a sau da dama shugabannin ƙungiyar ta da'ish su da kansu sun sha faɗin hakan a fili ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba to ɗaya daga cikin misalan hakan kana kuma abin da ke daɗa tabbatar da wannan abin a fili shine irin kisan gillan da 'yan ƙungiyar da'ish ɗin bisa goyon bayan wasu daga cikin magoya bayan tsohuwar gwamnatin ba'as ta Saddam waɗanda suka saura a Irakin waɗanda kuma Amurka ma suke amfani da su wato irin kisan gillan da suka yi wa kusan matasan 'yan shi'a dubu biyu cikin 'yan sa'o'i a sansanin soji na Camp Special da kuma tikrit ya academy da ke birnin tikrit na ƙasar ta iraki lamarin da daga baya ake kiransa da kisan gillan spacer wato wannan lamarin na kisan gillan dai ya faru ne a ranar sha biyu ga watan yunin shekara ta da goma sha hudu lokacin da 'yan da'ish din suka kai hari wannan sansani wanda a lokacin ake akwai yanci akwai matasa masu samun horon soji sama da dubu biyar wasu ruwayoyin ma sun ce sun kai dubu bakwai a gurin a wannan sansani kuma suna nan ne suna gudanar da horo ne da soja don haka ba su dauke da wani makami na kariya don haka a lokacin da 'yan kungiyar da'ish din suka kame wannan sansani sai suka ware 'yan shi'a daga cikin waɗannan matasa masu kaman horon soja din suka yi musu kisan gilla a nan take baya ga wannan kuma akwai hare-haren ta'addanci da suka dinga kaiwa yankunan 'yan shi'a din da suke tsakiya da kuma kudancin iraƙin ta hanyar amfani da bumabumai da fillakan mutane da dai sauransu daga dai cewa kawai su wani din ɗan mutum ɗan shi'a ne dukkanin waɗannan kuwa suna daga cikin ɗanyen aikin da da'ish ɗin ta aikata akan 'yan shi'a na ƙasar iraki ana iya tunawa a shekara ta 2014 ne dakarun kungiyar da'ish din suka ƙetaro zuwa kasar iraki daga kasar syria kuma a gaban sojojin amurka suka iso har kusan birnin bagadaza babban birnin kasar ta iraki sannan kuma a kullum suna ci gaba da yin barazana ga manyan birane masu tsarki na shi'a wato biranen najab da kuma karbala to amma dai haka al'ummar iraƙin suka zauna cikin irin wannan yanayi na fargaba da rashin sanin abin yi ganin cewa kusan kullum waɗannan 'yan ƙungiya ta da'i sai da karfi suke yi su kama garuruwa da yankuna daban-daban sojoji da dakarun irakin a rasa yadda sun rasa yadda za su yi da su sakamakon ha'inci na wasu daga cikin manyan kwamandojin sojojin irakin waɗanda aka ba su kuɗaɗe sannan kuma suka bude hanyoyi da'ishin suka samu shigowa da kuma kame waɗannan yankuna masu yawa na ƙasar irakin haka dai al'ummar irakin suka ci gaba da zama har lokacin da marja'iya ta shi'a ta ƙasar ƙarƙashin ayatollah said ali sistani allah ya ƙara masa tsawon rai ta shigo cikin wannan lamari yayin da ayatollah sassanin ya bayar da fatawar jihadin kare kai ga al'ummar kasar inda nan take dubun dubatan matasan kasar daga dukkanin bangarori da kuma al'ummar kasar shi'ansu da sunnansu da ma kiristocinsu da damansu suka karbi wannan kira hannu bibbiyu da kuma fitowa don tinkarar waɗannan 'yan ta'adda da nufin fatattakarsu daga ƙasarsu da suka mamaye. To a irin wannan yanayi ne da ƙasar Irakin ta tsaya ita kaɗai a fagen daga duk duniya ta zuba mata ido daga me za ta yi a ta yi ta kanta amurka wacce a lokacin take ikirarin kafa hadakar kasashe don fada da ƙungiyar ta da'ish cewa ta yi za a ɗau watanni kafin a kafa irin wannan hadakar. to a wancan lokacin kasar iran ce kawai ta tsaya tare da al'ummar irakin don taimaka musu wajen fatattakan waɗannan 'yan ta'adda a lokacin iran ƙarƙashin jagorancin laftanar janar kasim suleimani tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci ta kasar ta buɗe rundunar makamanta ga waɗannan matasa na dakarun harshen sha'abi da aka kafa ƙarƙashin wannan fatawa ta yata lasistani don matasan su yi amfani da waɗannan makaman wajen yakar 'yan ta'addan bugu da ƙari kuma kan wasu matasan na daga dakarun iran da kuma ƙwararrun sojojinta da suka sadaukar da rayukansu wajen taimakawa 'yan uwansu irakawa ɗin wurin faɗa da wannan annoba inda ta haka ne jinin iraniyawan da kuma 'yan uwansu na iraki suka haɗu a fagen daga inda shekaru uku da suka gabata suka yi nasarar tumbuke wannan annobar daga ƙasar irakin inda ake yi watsi da su cikin kwandon shara na tarihi to irin rawar da janar kasim suleimani da kuma mataimakin babban kwamandan dakarun hajji sha'abin shahid abu mahadi almuhandis suka taka a wannan fada da aka yi da kungiyar ta da'ish da kuma kawo ƙarshen su a iraki wani lamari ne da yake a fili babu kuma wanda ya isa ya inkarin hakan don ko a fili yake sun taka gagarumar rawa kuma irin rawar da suka taka din na jagorantar waɗannan dakaru na hajji sha'abi na iraki da kuma ba su makamai da dabaru na yaƙi hakan ya taimaka nesa ba kusa ba wurin kawo ƙarshen wannan annoba a ƙasar ta iraki Wataƙila haka ne ma ya sanya a duk shekara tun daga bayan wato faruwar wancan lamari din na kawo karshen da'i shirin al'ummar iraki suke gudanar da bukukuwar wannan nasara da aka samu a duk lokacin da shekara da kuma ranar ta zagayo sannan kuma halin yanzu ma dai da ba'i waɗannan gwarazai guda biyu wato shahid kasim suleimani da shahid abu mahadi al-muhandis ba sa raye al'ummar irakin a bikin wannan shekara da suka gudanar sun sanya hotunan su a duk faɗin ƙasar don tunawa da su da kuma jinjina musu dangane da sakamakon irin wannan aiki da suka yi na 'yanto ƙasar daga wannan bala'i to a ɗaya ɓangaren kuma hakan zai nuna mana ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya amurka yin kisan gilla wa waɗannan mujahidai guda biyu kimanin shekara guda da ta gabata wato amurka ba za ta iya haƙuri da ganin waɗannan mutanen da suka taka rawa wajen kawo ƙarshen ɗaya daga cikin makirsunsu a yankin nan suna ci gaba da rayuwa ba musamman bayan ƙoƙarin da suka yi wajen amfani da wasu ƙungiyoyi a iraƙin wajen ɓata sunan waɗannan gwaraza guda biyu da kuma dakarun hajj da sha'abin amma hakarsu bata cimma ruwa ba don kuwa kullum matsayin waɗannan mutane biyu da kuma dakarun na hajji sha'abi da suke su sai ƙara girmama yake yi a zukatan al'ummar iraki wanda idan muka duba a shekaru 'yan watannin baya kusamman kafin wato kisan gilan da suka yi wa su su kasim sulemani din da kuma bayan ta amurkawa sun yi amfani da wasu daga cikin 'yan siyasan iraki da wasu daga cikin jagororin kasar wurin harraka mutane da kuma motsa zukatan mutane don su kyamaci waɗannan dakaru na hajji sha'abi da kuma waɗannan waraza guda biyu amma duk da haka lamarin ya gagara saboda kuwa al'ummar iraki sun ga irin wannan gagarumin aiki da su waɗannan mutane biyu suka yi musu a tsawon rayuwarsu. to masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan zami ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batun na daban da kuma yin sharhi kansa kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. karkare sai idan Allah ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman Hassan Barka wanda ya fasara kanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya.